Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. yanzu ma dai hawa sharif ce tare da zara ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau litinin goma ga watan yuli shekara ta 2023 a bangaren rahotanni za ku ji cewa tsohon sarkin kano kuma shugaban kungiyar fulani ta duniya tabital fulako malam sanusi lami da sanusi ya yi kira ga al'ummar fulani a ghana da kada su ɗauki matakin shari'a a hannunsu maimakon haka su ɗauki matakin shari'a akan mutane da ma ne mai musu lakabi da zalunci muna nan tafi da tattaunawa ta musamman da gane da batun tilastawa manyan jami'an soja ajiye aiki abinda aka bayyana da sabawa doka waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da labarin wasanni da rahoto na musamman tare da sani malumfashi amma duk kafin nan sai a ta zama a saurari cikakkun labaran duniya. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Vilnius na kasar Lithuania domin halartar taron ƙungiyar tsaro ta NATO bayan da ya tsaya a birnin London domin ganawa da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak. Ganawar tasu ta karkata ne ka cokan a kan furucin da Washington ta yi na cewa za ta aika da tarin alburusan bama mai zuwa Ukraine. duk da cewa kasashe 123 sun haramta amfani da su ciki har da birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden da sauran shugabannin kungiyar tsaro ta NATO na birnin Vilnius da ke wani taron yini biyu da shugaban kasar Lithuania Gitanas Nuseda da ke karɓar bakuncinsa. Kafin Biden ya isa Vilnius ya fiya birnin London inda ya ce dangantaka da Birtaniya alaƙa ce mai ƙarko yayin da ya gana da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak. Wannan ita ce ganawarsu ta shida cikin watanni shida. Jami'an Ukraine sun ce sojojin ƙasar sun sake kwace yanki mai faɗin murabba'i kilomita 193 tun bayan ƙaddamar da farmakin mai da martani a watan jiya. Poland wadda ke zama cibiyar samar da agajin soji ga Ukraine ta ce ta tsare mutum na goma sha biyar na wata cibiyar leƙen asiri ta Rasha. Ministan al'amuran cikin gidan ƙasar Marius Kaminski ya ce mutumin da aka kama yana sanya ido akan wuraren soji da tashoshin jiragen ruwa. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a yau Litinin cewa ba a cimma matsaya ba kan yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ta kulla na cinikin hatsi da zai kare a ranar goma sha bakwai ga watan yuli rasha ba za ta sabunta yarjejeniyar ba wadda za ta tabbatar da amintacciyar hanyar fitar da hatsin ukraine ta hanyar tekun black sea har sai an cika bukatunta na fitar da abinci da taki na rasha Mambobin kungiyar tsaro ta NATO sun samu rarrabuwar kawuna a yau Litinin kan yiwuwar kasancewar Ukraine a cikin ƙawancen soji gabanin taron koli na kwanaki biyu na kungiyar tsaro ta NATO a Lithuania wanda ya kama ranar Talata da Laraba. A yau Litinin fadar Kremlin ta ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da shugaban dakarun sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin da wasu kwamandojinsa bayan da Prigozhin din ya jagoranci wani dan takaitaccen tattakin nuna tawaye. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce a lokacin ganawar ta sa'o'i uku, Putin ya faɗi nashi bayanan akan abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Yuni, ranar da aka yi boran tawayen. Sannan ya saurari sauran kwamandojin da suka ba da bayanan abin da ya faru. Peskov ya ce kwamandojin sun yi alkawarin ci gaba da yi wa Rasha yaƙi. Ƙungiyar ta Wagner ta shiga cikin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. kuma prigozhin ya soki lamirin jagorancin sojin rasha gabanin tawayen inda sojojin wagner suka karbe ikon headquarter commander sojojin kudancin rasha na dan lokaci tawayen dai ya kare ne da wata yarjejeniya da shugaban kasar belarus alexandria lukashenko ya kulla inda ta baiwa prigozhin da mayakansa damar komawa kasar ta belarus Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haifar da mummunar ambaliyar ruwa a hudson valley da ke birnin new york wanda ya sanadiyar mutuwar mutum akalla ɗaya yayin da ambaliyar ruwan ta cika tituna hakan ya tilasta aka rufe hanyoyi a daren jiya lahadi bayan da sauran yankunan arewa maso gabashin amurka suka fara shirye-shirye kan yiwuwar samun ruwan sama mai ƙarfi. ba iya sanin girman barnar da ambaliyar ruwan da yawanta ya kai sama da sentimita goma ya haifar ba sai dai bayan fitowar rana inda mazauna yankin da jami'ai suka fara duba barnar da ruwan ya yi sai dai jami'ai sun ce ambaliyar ruwan ta riga ta yi barna ta miliyoyin daloli Wasu sassan kasar India sun cika makil da ruwan sama, ruwan saman kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin India wanda ya haddasa zabtarewar ƙasa da ambaliyar ruwa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 22. ma'aikatar kula da yanayi ta indiya ta yi hasashen cewa a ranar litinin za a samu ruwan sama kamar da bakin kwarya a hamichal pradesh da yankunan da ke kusa da punjab ta arewa da haryana ma'aikatar ta ce har ila yau ana iya samun ruwan sama mai karfin gaske a delhi a yau litinin Babban ministan Delhi Arvind Kajriwal ya faɗa a yau Litinin cewa gine-ginen Delhi ba a tsara su don jurewa yawan ruwan saman da ake samu ba. Jaridar Times ta India ta rawaito cewa akalla mutane hudu ne suka mutu a Delhi a jiya Lahadi a wasu al'amura daban-daban da suka hada da rugujewar katanga rugujewar gida da tumɓike bishiyoyi sakamakon ruwan saman na ranar Lahadi. Zara'u fage aka saura da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma sai rahotonmu na farko inda tsohon sarkin Kano kuma shugaban kungiyar Fulani ta duniya Sanusi Lamidu Sanusi ya yi kira ga al'ummar Fulani a Ghana da kada su ɗauki doka a hannunsu maimakon haka su ɗauki matakin shari'a akan mutane da duk ma wani wanda ke musu lakabi da zalunci. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Idris Abdallah Bakuna ɗauke da karin bayani cikin wannan rahoto. Ƙungiyar Fulani ta Fital Fulaku ta duniya reshen Ghana ta shirya wannan zama ne domin mika korafinsu ga shugabansu halifa sanusi lamido sanusi na biyu na tsangwama bambanci da hare-haren da suka ce suna fuskanta a nan ghana Babban sakataren kungiyar a Ghana Yakubu Musa Bari da yake zayyana irin matsalolin da suke fuskanta ya ce. As a general secretary for over 10 years running in and out of this country facing the challenges that are meant to our brothers and sisters A matsayi da na babban sakatare na fiye da shekaru goma na zaga ko ina cikin kasar nan inda na shaida kalubalen da 'yan uwanmu fulbe suke fuskanta idan muka ce za mu fara bayyana batutuwa ko kalubalen da muke fuskanta zai kai mu ga dare. Sakataren ya yi tsokaci kan ban bambanci da ake nuna musu yadda ake yawan alakanta muggan laifuka gare su da kuma hana su 'yancin zama 'yan ƙasa da sauransu. Sanusi na biyu da Sanusi na biyu wanda shi ma ya yi jawabi da harshen turanci ne a gefen taron ya yi wa muryar Amurka jawabin da yi a takaici. Na tunawa 'yan uwa Fulani na Ghana cewa matsalolin da suke fuskanta matsaloli ne waɗanda Fulani suke fuskanta a dukkanin Sahel a har da Nigeria kuma warware su ba zai yi wuce hanyar tashin hankali ba. Ya kamata su ɗauki kansu a matsayin 'yan ƙasa kuma su san cewa akwai hanyoyi na doka dokar kasa da tsarin mulki da ake bi wajen warware waɗannan matsaloli idan an samu shaidar zalunci to a bi haƙƙi har zuwa makura kada a bari taron ya samu halartar shugabannin fulani a ghana da kuma wakilcin fulani daga sauran bangarorin kasar wasu daga ciki sun yi tsokaci kan zaman shek dr lamido jibril sisi ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa ƙungiyar tafital fulako a ghana kuma shugabanta na farko ya ce bayanin da ya zo ya muna yau ya falga da mu yau daga bayanan da ya muna daga nan bayansa kaga lalle mun falaka don ya nuna mana ma wasu hanyoyi wasu dabaru da za mu bi legally kamar yadda ni kuma lokacin da zan tabbatar da tafitar fulako a nan gana na tabbatar da ita legally yadda min yaya kake ba za ka yi ka taba mu ba shugaban majalisar sarakunan fulani na ghana sarki muhammad idris bingil ya ce mu muna da zuwan sa kuma mun korafa korafen mu duka da abin da muke fuskanta a nan kasan ghana a kasance mu fulani duka mun shaida mai mun bashi takardu na tabbatar da abubuwan da ke faruwa kuma ya ba mu shawara da dama wanda yake insha Allah eh, mun gode Allah wannan shawara mu kuma mun dubiya mu gani abubuwan da za mu yi ciki wazirin sarkin fulanin yankin Accra Alhaji Usman Garba ya yaba da kira da shugabansu Sanusi na biyayi kan amfani da doka wajen warware matsaloli kuma tuna cewa kamar yancin ka ba za a dauko a baka ba sai ka tashi ka yi kuri sai ka yi gwagwarmaya sa'an ka samu ka amma abin shi ne kan doka shi sa magana da yi magana ne daidai wa daida mu mun amince da wannan magana da yi ina gani nan zuwa gaba za mu dauki mataki zan Allah ya yarda a ƙarshe shugaban kungiyar Capital Flag ta duniya ya yi kira ga al'ummar Fulani da cewa ina ba da shawara cewa mu mu duba kanmu akwai Fulani masu laifi dukkanin wanda yake mai laifi kamata ya da kanmu mu dauke shi mu danka shi hannun hukuma idan kuma mutum ya yi laifi an zo kama shi in mun tabbatar ya laifi kada mu kare shi za mu kare wanda bai yi laifi a cikin mu ba kuma za mu kare wa wanda aka zalunta amma bai kamata mu zama mun taimakawa da wanda shine ya zalunci ko wanda ya laifi ba. Idris Abdullah Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To Madalla, a gada Idris Abdullah yanzu kuma sai Najeriya inda Isa Lawal Ikara ya tattauna da Manjo Yahaya ko mai ritaya dangane da batun tilasta manyan jami'an soji ajiye aiki ba tare da lokacin ajiye aikin yayi ba kamar da yadda za ku ji. To hakikanin gaskiya dai rashin bin dokan ma shine babban al'amari domin da shi shugaban kasa zuwa akwai matakai da doka ta tanada wanda kafin ya sa sababbin hafsoshi yana bukatar sahalewar majalisar dattawa kuma ya sa su ne tun kafin a kaddama da majalisar dattawa. Bayan wannan kuma duk sojan da za a kara wa girma musamman a bashi irin na mukami shi ma ana bukatar abin da ake kira akwai army council akwai air council akwai navy board waɗanda su ne za su samu su ba da wanda suke gani ya kamata da shawarwari to kuma ministan tsaro shine wanda ke jagorantar kowace daga cikin wayancan eh, council da board to a da aka wani abu ma babu ma ministan tsaro to na biyu kuma shine illan waɗanda duk aka yi da ake gani major general ne sun bar wani gibi ne wanda yake karshe yanzu sai an za kuɗa an kawo yan su na kasan su an sa su maye wannan guri can na kasan su kuma a ta zakuɗa har a yi ga inda wayanda za a sa su maye wani gurbin ba su cancanta ko ba su kware na su rike wannan gurin ba abinda mutane kamata su sani shine a aikin soja kowane bangare akwai mai mukamin da ake sa ran shine zai rike ko jirgin ruwa ne ka gani na soja ko na sama to akwai wanda sai ya kai mukami kaza ya samu horo kaza sannan shine cancanci ya ja wannan jirgi amma ana magana kamar sun yawa neman manyan mejoji na ɗan ƙasar a ba su yawa ba duba da adadin irin wuraren da muke da na aikin sojan na ƙasa ne na sama ne ko na ruwa zaka ga masu rike da irin wannan wuraren mejoji na mejoji ne akwai yan su cibiyoyi ko da a ƙarƙashin defense din ne ma ba rundunar soja ko ta ƙasa ko ta sama ko ta ba a'a a dunkule in ka ce NDA ai tana ƙarƙashin hafsan hafsoshi ne in ka ce eh, DIC tana ƙarƙashin hafsan hafsoshi ne in ka ce amma na staff college suna karkashin hafsan hafsoshi ne to duk waɗanda za su rike na wuraren manyan mutane ne masu mukaman da sun kai irin wannan mukami. ana magana akwai sojojin da tun da wannan sun yi gaba za a daddago su masu da suke wannan gurabe. to wannan cike guraben shine daga karshe sai an ɗauko waɗanda ba su cancanci su riƙe wari ba a ce an kai su akwai matsala waɗannan da suke riƙe da mukaman nan ba su saba ka'idan aiki ba ana so in za ka riƙe mukamin major general kakka wuce shekara hamsin da shida baka samu lieutenant general ba in ka kai shekara hamsin da shida dole ka yi ritaya to mukamin da kake riƙe da shi kuma daga brigadier kafin a baka major general aka ce shi kuma dole sai in an baka major general akwai ofis ko matakin da zaka rike in babu ba za ma a baka ba to an baka shekaran ka kila kana da hamsin da uku yanzu kana da sauran shekara uku so ya za a zo ina da sauran shekara uku a bambare na a cire ni amma an ce kasar za ta samu sa'ida na kuɗin da take kashe akan manyan sojojin nan a'a za ta dai ƙara samun hanyoyin kashin kuɗi domin duk wanda kai marita za ka biya shi gratuity kuma sannan za ka sa shi a pension kuma pension din nan bambancin albashin shi da pension kaɗan ne da yake kenan na biyu rashin ba su notice na tunda ba su kai lokacin da ya kamata su ritaya ba aka ce su yi to sai ka biya su albashi na wata shida cikakke albashi na wata shida to wani tsini aka yi na wani kuɗi aka yi tsini ana ba wani magana tsini kai tsohon soja ne kana ji a jikinka akwai lokacin da kila za a iya cewa za a yi irin wannan zabga sojojin su ki yadda su aje tun da kai ne za ka aje da kanka. To ai dokan ma da ake cewa ta san condition of service na duka su hafsoshin tun da da yake guda ɗaya ce a dunkule ta ba da daman duk inda aka tursasa mutum ya ritaya yana da daman ya ce shi ba zai ritaya ba sai ya gana da shugaban kasa wanda yake shine commander in chief ya faɗi kes ɗinsa in shugaban kasa ya dasa na sai a bar shi to wayanda suke da irin wannan daman sai su bi su ce ba su yadda ba kaga in aka yi karo da yan taurin kai wa'yansu ba ma cewa za su ba su yadda ba kashinta kai da kake so kai masa tasiri sai sai dai kai kai ritaya wato kenan ka ce da sun gada dama su iya cewa ba su da su aje ba ai doka ce ma a tunanin ka me yasa kake ganin sun yi mi saurin mi kauya duk dai adadin nan nasu to ni a tunani na kawai sun yi ne su biyayya ga kasa domin a zauna lafiya wannan shine kawai tunani na manjo ya hayashin ko mai ritaya kenan a tattaunawar su da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Isa Lawal Ikara masu haro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman. A Najeriya, a duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a wasu sassa daban-daban na kasar. Sabili da yawan ruwan sama da ake samu wanda ke tara yashi da laka, ƙarshe ya cunkushe hanyar wucewar ruwa zuwa kogi da rafuka. A bana ma an sami ambaliyar ruwa a birnin tarayya Abuja da ma jihar Katsina a arewacin kasar da ma wasu jihohi dukkau da hasashen da hukumar kula da yanayi suka yi na game da yiwuwar samun aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassa na arewacin Najeriya. a duk inda aka sami aukuwar ambaliyar ruwa sai kaji an samu hasarar rayuka dukiyoyi da makaddarori kamar da yadda wannan mata ta mana bayani na ɗanta da ta yi hasara sanadiyar ambaliyar ruwan ya cika gidan kina goye da shi ga hannu ina jirawa sai ni daga hannu na yana jirkita shi sai ya fita sai ya can wannan watan shekarar shi guda sai ya bulle ina tsaye cikin ruwan nake to ina rike da yar karamai ya shi din mun in kamo shi eh nisa ita kuma sai na rike ta to sai ruwan sai ya jirkita mu gaba daya sai mutane suka ta ihu suka ta ihu sai aka kama dauki sai aka hidda ni daga cikin ruwa dama ana hiddo ne aka ce ina ruwa ci shi ya burwa ina diyar take sai aka ce na ce ga ta cikin ruwa sai wani matashi dira kawai sai ya hiddo ta da ransa i aka danna mata cikin ta sai ruwan ya hito bayanai daga gano wanda suka yi aikin tsinto gawawaki bayan da ruwa ya janye kwana ɗaya da wini sun nuna cewa an tsinto gawan kusan mutum takwas jama'a birnin abuja an samu asarar rayuka na akalla mutum biyu da kuma na dukiya abin san barka shine yadda gwamnatin jihar katsina ta ɗauki mataki na gaggawa na tsayar da abin a inda ya faru tare da ɗaukar matakan hana aukuwarsa nan gaba mataimakin gwamnan jihar katsina honorable lawal jobe ya jagoranci shugabannin hukumomin ba da agaji alkinta muhalli da kuma na tsara birane da biyu masu ruwa da tsaki game da lamarin suka je ran gadin ganin yadda abin ya auku nan take ko ya yi bayani ga manema labarai na matakan da gwamnati ta ɗauka. ma abin nan tarayya Abuja hukumar birnin ta ba da umarnin rushe wasu gine-ginen da aka yi su ba bisa ka'ida ba waɗanda suka cunkushe hanyar ruwa wanda sa ambaliyar ta auku. Na kuma zanta da ƙwararru game da wannan lamari. Dr. Awal Abdulsalam, shugaban sashen nazarin ƙasa a jami'ar jihar Kaduna, na tambaye shi abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa. Abin da ke haddasa ambaliyar ruwa na iya cewa kala biyu ne zuwa uku. ta farko ko dai a ruwan sama da yayi yawa zai cika tafkuna hatsi ambaliya shine ambaliya a na biyu ko kuma a ce dan ya cika ko ba lokacin ruwan sama ba ne amma mafi yawa lokacin ruwan sama a ce an buɗe shi dan a rage yawan ruwan ko hanyar ruwan za ta iya ambaliya ko kuma dan ya balle na hudun wanda kuma shi watakila za a ce kusan shi muke haddasa kanmu shi ne mutane da suke da ɗabi'ar zuba bola a cikin magudanar ruwa ko kuma mutum ya zo ya gini akan hanyar ruwa ba a kan ruwa hanya mm. dan haka idan an samu samu wurin sama mai yawa ruwa ya biyo bai samu hanya ba zai mamaye duk inda ya samu wannan shi ake kira ambaliya na uku wannan shi ko ba na Allah da annabi ba ne mm. ke haddasa wa kanmu mm. ruwan saman bai yawa ba amma saboda mutane sun zo sun yi gini akan hanyar shi ko kuma sun zuba bola ya cusa hanyar ruwan da haka sai ya mamaye inda bai kamata ya mamaye ba dama ambaliya shine a samu ruwa ya mamaye wurin da bai kamata a ce ya mamaye ba shin ina mafita mafita ga ambaliyar ruwa zan ba da misali kamar a birnin kaduna duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a wasu wurare a wa'annan wuraren daman hanyar ruwa ne kogin kaduna da ya biyo ta cikin garin kaduna ya cika da ƙasa na farko shine ko dai a yashe shi ko kuma a mai katanga ko kuma jama'ar da ke zauna a wurin da in an samu ruwan sama da yawa yake ambaliya dole a tashe su ko su tashi wannan shine mafita na biyu kuma shine wanda muke haddasa a kanmu shine ne al'umma ya zama sun dau mataki a kan kansu don ba gwamnati za ta zo ta tsare ka ba za ka ga wani da hadari ya haɗu zai taho da gudu ya zo ya zuba bola a cikin magudanan ruwa wannan bola za ta je ta tara hanya sannan kuma ruwan ya ambaliya wannan su ne matakan da za a ɗauka don ba za a iya dai hannun ruwan sama ya sauko ba sannan kuma idan madatsar ruwa ta cika dole a buɗe ruwan ya tsiyaye. baya ga wannan anya ba sai hukuma ta shiga lamari ta yi wa ruwa zagin hanyar fita cikin gari da birane ne ba kana a samu sauki Ya za wa gwamnati adalci musamman gwamnatocin jihohi a manyan birane za su ga da zaran damuna ta tunkaro akwai abin da suke kira disiltin za ga ma'aikatar kula da muhalli sukan zo su yashe wa'annan manyan kwatoci da ruwa gefe wannan kusan duk shekara ana yi inda nake ya irin hali ne na al'ummar mu gaskiya da bayan an yashe din nan wani fa da ranar ya ga hadari zai ɗauki bolan gidan shi dan ba zai iya biyan hamsin ko ɗari biyu ba a je a zubar mai A'a, ga inda ruwa zai kwara ne wuce da ita zai zo ya zuba bai damu da abin da ke faruwa ba amma kuma gwamnati dole ta ɗau mataki na tursa mutanen da ke jini kan hanyar ruwa wannan kuma hukumar da take kula da tsare-tsaren birane wannan hakkin su ne duk inda suka ga in an yi gini zai toshe magudanar ruwa ko kuma shi mutumin da zai je ginin zai sa kan shi a hatsari. Shi kan Abdulhadi Abdullahi malami ne a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna ya yi tsokaci game kuma da wannan lamari. Ambaliyar ruwa wani abu ne da ake samun shi kusan duk lokaci na damina kuma wani abu ne da tabbas is avoidable in mutane suka bi ainihin hanyoyin da suka dace. Shin ta wace hanya za a kawo ƙarshen ambaliyar ruwa? gaskiya karshen shi yana da wahala amma dai koyon yadda za a tsakaita abin dole ne gwamnati ta shigo ciki kai kana zaune a unguwa wanne yana zaune a unguwa ba yadda za ka hana wani abu amma gwamnati ta ce take da alhaki na dole ta hana wannan abubuwa ga baki daya misali yanzu ka zo kai gini a wanda bai dace ba ka gani da ba hukuma babu yadda zan zo maka magana na wace dai in baka shawara amma gwamnati tana da karfin iko na za ta zo ta ce wannan abu da aka yi a wannan wuri bai dace ba saboda haka a kawar da shi babu yadda kai dole ka yi na biyu kuma in ka duba da muna da duba gari wanda duk yawanci duk ranar sati ko lahadi ana tsaftace muhalli yin wannan zai sa mutane su shiga taitayin su wajen zubar da shara ta ko ina to kaga aka yi wannan mu to insha Allah wannan shi za mu yi magance shi ta hanyoyi da yawa muka yi amfani da hankalin ba tare da gwamnati ta shigo ba amma ya kamata gwamnati dole ta shigo To kamar yadda madatsun ruwa wato dam a duk shekara suke bude hanyar ruwa don ya ragu kada ya balla shinge yawa jama'a ta adi. shin babu wata hanyar hana aukuwar haka? Su waɗannan ma'aikatan ya kamata su sani gaskiya ana musu training amma wani lokaci su kansu akwai laifi da gare su in ruwan yayi yawa sai a sake ruwa na awanni shi ke kago wannan ambaliya in aka sake wannan ruwa kaɗan sai a ɗan rike shi zuwa ɗan wani lokaci ruwan nan ya riga ya yi nisa sannan sai a sake sake wani amma lokaci kuma ruwan za ga su kansu ba su sake shi a hankali sai ya zo ga ya taru ya fi karfin rike shi dole sake shi da yawa kafin sake din gaskiya suna ba da sanarwa lokaci kaza za a saki ruwa jafo duk wanda suke kusa da rafuffuka da sauransu su kauce in ba haka ba za ga irin wannan ma shine ke kawo ake rasa rayuka ana asarar dukiyoyi to wannan gaskiya dama shi irin wannan dama ya fi illa gaskiya Hanya ɗaya tilo shine ma'aikatan dam su ƙara sa ido, jama'ai su bi umarni tare da nuna dattaku, ƙananan hukumomi su agaza wajen buɗe hanyar ruwa a duk lokacin da damuna ta sauka. Sani Shabi Malumfashi, murya Amurka, daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Shabi Malumfashi da rahoto na musamman yanzu kuma lokacin da na labarin wasanni. Wasanni a takaice. 'Yar wasan kwallon kafar Najeriya Asisat Oshiwala ta shiga jerin sunayen 'yan takarar gwarzon shekara ta Ballon d'Or ta bana sakamakon tauraruwarta da ta haska sosai a kakar wasanni da aka kammala a kungiyar mata ta Barcelona inda take taka leda. Sunan na Oshiwala wacce kuma ta taba taka leda a kungiyoyin Liverpool da Arsenal na Ingila ya fito ne a rukunin 'yan takarar gwarzuwar shekara ta bangaren mata. To sai dai Oshiwala tana fuskantar gagarumar fafatawa a yayin da jerin sunayen ya kuma kumshi wasu zaratan 'yan wasa mata daga bangarori daban-daban na duniya yanzu haka washola tana a kasar australia tare da takwarorinta 'yan wasan kungiyar super falcons na nigeria inda suke shirye-shiryen soma fafata gasar cin kofin duniya ta mata ta fifa ta wannan shekara nigeria na cikin rukuni Najeriya na a cikin rukunin bi na gasar tare da mai masaukin baki Australia da Canada da kuma Ireland. rahotanni daga kasar faransa na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar psg ta soma zawarcin dan wasan gaba na nigeria victor osimhen da ke takale da kungiyar napoli ta kasar italiya matakin psg din ya biyo ne bayan bukatar da take da ita na maye gurbin shahararren dan wasan ta kilian mbappe wanda makomarsa a kungiyar ba ta da tabbas kwantaragin mbappe zai karkare ne a watan yuni shekara ta 2024 mai zuwa kuma shugabannin kungiyar na fargabar cewa ba zai rattaba hannu a sabon kwanta ragi da kungiyar ba lamarin da zai sa su rabu da shi ba wani amfani rahotanni sun bayyana cewa bayan taɓarɓarewar dangantaka da psg mbappe ya shirya komawa real madrid a wannan bazara yayin da real din take farautar wanda zai maye gurbin shahararren dan wasan gabanta karim benzema wanda ya koma taka leda a kasar saudi arabia wasu majiyoyi da ke da alaka da kungiyar ta psg na cewa shugabancin kungiyar na da yakinin cewa Osimhen ne kadai zai iya maye gurbin Mbappe kamar yadda ya kamata to sai dai Napoli ta fito karara ta bayyana cewa duk mai son dan wasan nata to kuwa sai ya zuba zunzurutun kuɗi har fan miliyan ɗari ɗaya lamarin da ya sa kungiyoyi da dama da suka nuna sha'awar dan wasan a can baya suka ja da baya a ɗaya bangaren kuma kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain ta yi fatali da tayin da psg ta yi mata na sake mika mata dan wasanta neymar nema ɗan ƙasar brazil ya bar barcelona ne zuwa psg a shekara ta 2017 a kwanta ragi mafi tsada a tarihi a lokacin a cewar mujallar wasanni ta mundo deportivo barcelona tana ɗari-ɗarin sake sayan nema ne saboda hakan kan iya haifar da matsala ga kungiyar sakamakon dokar nan ta kayyade kashe kuɗaɗe haka kuma jaridar ta ce kungiyar na fargabar nema na iya kawo matsala tsakanin 'yan wasan a can baya dai kungiyar ta barcelona ta yi yunkurin sake sayo tsohon dan wasan nata har ma da takwaransa lionel messi da ke psg din a lokacin to amma kuma haƙa bata cimma ruwa ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a washington dc an gaida na sa'in na da labarin wasanni da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Vilnius na ƙasar Lithuania domin halartar taron ƙungiyar tsaro ta NATO bayan da ya tsaya a birnin London domin ganawa da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak. Ganawar tasu ta karkata ne ka cokan a kan furucin da Washington ta yi na cewa za ta aika da tarin alburusan bama-bamai zuwa Ukraine. duk da cewa kasashe 123 sun haramta amfani da su ciki har da Burtaniya. Jami'an Ukraine sun ce sojojin ƙasar sun sake kwace yanki mai faɗin murabba'i kilomita 193 tun bayan ƙaddamar da farmakin mai da martani a watan jiya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a yau Litinin cewa ba a cimma matsaya ba kan yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ta kulla na cinikin hatsi da zai kare a ranar goma sha bakwai ga watan yuli rasha ba za ta sabunta yarjejeniyar ba wadda za ta tabbatar da amintacciyar hanyar fitar da hatsin ukraine ta hanyar tekun black sea har sai an cika bukatunta na fitar da abinci da taki na rasha Mambobin kungiyar tsaro ta NATO sun samu rarrabuwar kawuna a yau Litinin kan yiwuwar kasancewar Ukraine a cikin kawancen soji gabanin taron koli na kwanaki biyu na kungiyar tsaro ta NATO a Lithuania. Thomas masu mu da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu a yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji madauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu kuwa madadin Zara Ofage da ta karanto labaran duniya da Mr. Des da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safen ku.